kowa da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su, bai wuce tsawon ya sa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na lose of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama kai istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ina masu fama da matsala ta HB wato hepatitis. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin sailo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa ɗaya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gonorrhea akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma dukkaninsu akwai magungunan su a karkashin cibiya ta shifawun islamic medicine center ina masu fama da matsala ta iska sihiri ko kuma samu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu za ku samu shifawun islamic medicine center a every coast cikin cote a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Tripoli. A Chad muna nan a Jamaina, a Cameroon muna nan a Duwala. A jamhuriyar Niger kuwa muna nan a cikin Duso da kuma Maradi. Za ku samu fawon Islamic Medicine Center a Borno State cikin garin Maiduguri a nan gaba da gadon Lagos Street da kuma Gambarun Gala. A jihar Kano kuma muna nan a Maiduguri, sannan a Adamawa muna nan a Mobi, a nan gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka. a saman bene el hussein multipurpose hall shagon mai namba b2 a cikin garin taraba jalibu muna nan a kusa da masallacin juma'a na tashar road block a cikin aa na plaza a saman bene gara dai su shiga su gaya miki mai suke kullawa su jarka kike ko garwa ko galan wato a cin danko har da su kaza to aiko yau din nan zaki ga tsiya da wasali wallahi kin bani mamaki laure ban taba tunanin haka daga gare ki ba wallahi tallahi yanzu laure har da ke za a hada baki a siyar min da gida to wallahi ƙarya kike ta Allah ba ta ku ba wallahi na riga ku na ce Allah to sai me kike wanta da jijiyar wuya kina wadaddaga murya akan za a cuce ki sai me dan an cuce ki sai me ku yi hakuri dan Allah ku yi hakuri hmm. kai kuma iya na dawo gare ka kai a tunaninka a lissafinka ka zuba naka kenan a cikin garin nan a zaune ko eh din bari ki ji in gaya miki lami baki isa ki zo a baya na garin nan ki mallaki gida ni ina zaune ba na ɗauko ki kina nan a bushe a koɗe na aurar da ke na baki muhalli na miki riga na miki wando har da yar ciki amma sannan a ce ki zo ki mallaki gida ni ina nan ban mallaki gida ba ai wallahi baki isa ba ni fa na aurar da ke ko ke kika aurar da kanki da ba kauye kike a koɗe kayar ba don haka ki zauna a nan iya matsayinki kuma ki sa a buɗe min kofa da kama gabana ke ma kin san wacece ni a garin nan kin san na san mutane sosai a cikin garin nan ciki har da yan sanda kika kuskura ko a gigin bacci hannun ke taba jikina kin san me zai same ki yawa laure dan Allah dan annabi ki hakuri kake dauko lami yan sanda kuma wallahi idan kika yi wasa sai in sa a daure ki har igiya ya rage a cikin garin nan kin gare ni yanzu ba wannan ba dan Allah dan annabi lami ki yi haƙuri ki ce za ki sama laura hannu ki barta kawai ta tafi da dai ya fi muku kan maza a buɗe min ƙofar gida ne ya tafiya ta za mu sake haɗewa ne to kai kuma na dawo gare ka aikin banza aikin gobe ni a ko wacce zan daga ma ƙafa ne ba wacce zan daga ma ƙafa wallahi duk wacce ta ce da ni mage ko kule sai na ce mata chess wala kai ba chess ba gatsira ya tsanzanyi wallahi lalle malami kin latsari da yawa wallahi ke kuma bakar munafuka zan zagayo kanki ne wallahi Ba ki san wace ce bace ni ni da nake da Adamu dan sanda a hannuna ina ga kin manta ni Adamu dan sandan banza adamu dan sandan wofi shi din mai Allah na tuba Adamun da kika yaudara, kika ɗauki ƙanwarki kika bashi, to daɗin abin ma ba ma santa yake yi ba. Kuma wallahi ina gaya miki kin ɗauke ta kin kai ta gidan bala'i da masifa, baki ga komai ba ma in gaya miki laure. Me zan gani? Alkhairi ko? Na ce alkhairi ko? Sai ki hana ƙanwartawa zaman lafiya a gidan mijinta. Na ce sai ki hana ta in gani. Ke, kalle ni da kyau. Laure ce fa. Laure ce ba canjawa ne ba. Walƙi ce ni. daidai nake da ƙugun kowa wallahi ke ɗin banza ke ɗin yofi to laure me jiya ta ma bare yau me zaki ban da lokacinki zan zagayo kanki ne ai ba a cin bashi in kyale wallahi haba ba taɓo ni ba ma nayi balle kuma an taɓo ni ha ha ha tab Da ba nan ban samu sabo ba yanzu ke ce a layi iliya tambayar ka nake au haka muka yi da kai haka muka yi da kai oh saboda ka samu karaya arziki ko ni kuma Allah ya daga tauraro na sai sheki yake yi shine ka sa bakin ciki da mugun abu a cikin zuciyarka saboda ka samu karayan arziki na sai gidanka bakin cikin ka ma ya bayyana karara Iliya ka kasa ka boye shi shine kuka zagaye kuka hada baki da kai da yar uwa ta laure wata kan a da min gida ko oh ni yasu dama an dade ana faɗa ana cewa namiji ba dan goyo bane ne kunnen uwar shegu ashe ashe haka ne sai yanzu ka nuna min lalle namiji ba dan goyo bane Iliya Lami wallahi ba haka bane Iban shiru munafiki mugu azzalimi wallahi Iliya sai ka bar min gidan nan Iliya Bari gida kuma Lami Eh tunda gidan ba gidanka bane Iliya Haba ni ne fa Iliyan ki Lami Wani Iliyan ai ni ban san ka ba maza maza Iliya tun muna shaida juna ka tattara ko matsan kayanka ka bar min gidana Haba Lami. Babu wata Lami Iliya ka tattara ko matsan kayan ka bar min cikin gidana na faɗa maka. Lami kada mu yi haka da ke Lami. Kada mu yi haka da ke Lami. Ba wani Lami. Iliya za ka shiga ka fito da kayan ko sai na shiga na fito maka da su. In har kana so ka ci gaba da zama a gidan nan wallahi Iliya sai ka biya kuɗin haya sannan kuma ni ma ka biya nawa. Lami kin hana ba zama cikin gidan nan. kin sa ta yi yaji ta tattara kayan ta tafi to wai ma da ke cewa an tattara kayan an tafi lami ina zani to ka shiga duniya Iliya Na ce ka shiga duniya Iliya. Kin san dai Lami, ba da sana'a Lami. Ba da sana'a, ina za ni? Yanzu Lami ko darajar auren ki da nai, ai ya kamata a ce kin tausaya mu akan wannan matsalar. Au, haka ma zaka ce? Eh? Ima da Lami, ai da ke mun riga mun zama ɗaya Lami. Au mun zama ɗaya, zaka ga ɗaya. Zaka ga ɗaya yanzu nan zaka ga ɗaya. Lami, me haka Lami? Lami eh. ya zaki min haka? Iliya, ka tattara matsan kayan ka bar min gida Iliya. Ka bar min gida na Iliya. Na faɗa maka ka bar min gida na Iliya, ba na buƙatar ganin ka a cikin gida na. Yawwa, ga ma wani ragowan ka ne ko ka ne Iliya, gashi nan. A tarkata a bar min gida Iliya. Ka kwaso ko sai na ƙara taya ka kwashewa ne Iliya. haba lami ni ba mijinki ne ba ka tausaya min ba lami in koma in zauna wallahi iliya in kana so ka zauna a cikin gidan nan sai ka tafa min kuɗin hayanka tas a cikin gidan nan sannan zan baka ka ci gaba da zama a cikin gidan nan na faɗa maka iliya wa ya gaya maka ana aikin banza a kano iliya inda a ce ana aikin banza a Kano Iliya ai da ban tara kuɗi na sai gidan nan ba. Lami, Lami, ki ji tausayi na mana dan Allah Lami. Dan Allah ki ji tausayi na Lami. ka tafi bangon duniya Iliya kai Iliya ban sani ba na ce maka ban sani ba Iliya ka kwashe kayanka ka bar gidan nan Iliya Iliya bar gidan nan tattara kayanka Iliya Iliya ka tattara kayanka wayo Iliya tattara kayanka kai Iliya tattara kayanka ga gidan nan kai Iliya ga wasu nan ga wasu nan wallahi ya wale na riga da ga maka ba inda zaka je a gidan nan kin galore dan Allah ki matsa wuce in tafi kan makara ba fara son makara ne Ke ba kin na ga miki uzuri na ya wale babu inda zaka je wato saboda na ce maka yo baraka za ta tare a gidan mijinta shi ne kake ta wani hure-huren hanci kana wani kakkau da kai kana ta wani fifizgewa saboda kana gudun kar in ce maka kawo wani abu ko laure ya wale haba ya wale ka bar wani tada hankalinka akan batun nan mana wai me yasa kake haka ne? Ko don ka ga mai da auren mu ne? Kai fa ka sani sanin kanka ne. Kai din nan ya wale, sai laure, laure ma sai ya wale. Ba za ka iya rayuwa ba tare da laure ba, ni ma ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Kin ga laure, ni fa babu na a ciki, wannan lamarin babu hannu na a ciki. Kai da kika kika samu gaggo da inna da mutane yan uwa na kawai kika gaya musu cewa kika sa musu abin kika ce musu tana son shi. Har suka amince ita kuma ta zo ta tirsasa ta ta amsa a gaban su cewa tana son shi to wannan kanku ake ji saboda ku je can ta babu ruwa a ciki wancan ma zaurucin da kaga na tafi na saki jiki na je ne in wanke garori na wanko kuma na dawo don haka in zaka saki jiki gara baka saki jikinka can galaure kin san me yasa na shiru tana miki asiri ba saboda gori da kika min a baya kin min gori a baya kin ce baraka ba kanwata bace kanwar ki ce to shi sai na yi shiru ban ce komai ba a gaban su amma tun da abin ya zo ga haka shikenan mu can ku karata babu ruwa na a ciki na gaya miki he eh. kai ka sani kuma wannan matsalar ka ce a can kai kaɗai ni dai abun da na sani shine yau din na baraka za ta tare a gidan mijinta kin ga baraka ki haƙuri in Allah yarda in Allah yarda ba abun da zai gagara insha Allah komai da tafiya da ya kamata ki haƙuri ki kwantar da hankalinki ba na hanyar Allah ne ke kuma na dawo gare ki mai kukan munafurci ki kuka har ido har idon ke siyaye yar butanwa sha sha sha yau dai sai kin tare yi kukan ki kukan jini in kin ga dama Ye ga zuwan kanzan nan dan ubana ni hamshakiya kai waya iyaya ne ya haka A'a, don Allah saurara dakata adana kalamanka adana su ya kake neman ka canja min kasar. Eh, wallahi yanzu nan da gani ya kai zan rungumi transformer mu kone baki daya. Wani shi, Wani me ke faruwa ne? Au, baka san ma me yake faruwa ba? Ai duk abin da yake faruwa ka sani. Ina ji ina gani, ina jin daɗin mamsina tana gani na ina ganinta. amma saboda Allah haka kasa ta haɗa gane masago ta bagari saboda kai wannan jemin man kuɗaɗɗe jibe ka dan Allah. Tofa. Tofa. Tofa. Tofa da mi. Kaga faɗin cuta ce ina da maganinta. Yawwa ya wale ka sa idan ka ido na ba na cikin rashin mutunci abubuwan da kake mun nagaji wallahi zan face majina in yi rashin mutunci in tijara na gaya maka ka fita a ido na na rufe ban da mutunci na gaya ma yawwa. Wai kake rishi? wai kai har yanzu ba za ka gina ba ne au Allah in ganna a tawul ko kuma ka ɗauko min bargo ko kuma in ji ni ina kuka irin na jarirai inya inya inya Allah shirya. A'a, turu ne ni ko kuka bulukiya karewan motsi. wai kai kilishi duk wannan abubuwan da ake kai har yanzu har yanzu kai baka sa ni gaba ku ba yanzu misali ka zo kana garjejin kato da kai ka zo kana ta kana karya murya kana mai da murya kamar mata Allah ya yi ka namiji mai daraja ka zo ka mai ka mace to ina ruwanka ya wale na ce ina ruwanka dan ayi jikan na saba ai daukan ko fa daukar rai ina ruwan wani da wani wai ma kwaciya ta yi bako bana cikin rashin mutunci da zaka ce mun garjejin kato a ina ka garjejin kato a gabanka bana so bana so bana ra'ayi na gaya maka bana ciki ta iskaranci Wallaki na gaya maka a canjin suna kai hehe sai ni ya duniyar Allah ka san Allah ya wale ni ba ba kunya ce da ni ba yanzu ban ni da kai in sa ka jiran wando in daura zani a tsalan ka tsale na a wajen nan a zubar da mutunci galan galan na gaya maka ka fita a sabgata ka fita a idona idan kuma ka ki ha-ha-ha. Allah sai an yi kare jini biri jini ni da kai a gidan nan dan ba zan raga maka ba yauwa Allah mai iko Allah kyauta Allah kyauta Allah shirya amin Allah shirya nai nai nai nai so ne maka idan tuna wallahi ba komai ba komai yanzu Hassan ba abin da za ka yi akan auren nan ya mutu fi sabilillahi ka san kai kaɗai nake so da kai kaɗai nake da burin zama laure laure laure laure lauren ya wale mijinki yana son kike na kulla wulakanci yan gidan ku na san kiki na musu rashin mutunci lore daure ga dama da tun da kika rabuke a jikin gini na san da kai take waya sha sha sha kai munafuki mayaudari macuci ba na raba ka da kanwata ba kimin shiru kai ban gargaɗe ka na ce maka karbu da kanwata ba wato duk gargaɗin da na maka ya shiga ta wannan kunnen ya fita ta wancan kunnen ne ko to bari ka ji in gaya maka na gane cewa kunnen ƙashi ne da kai to bari ka ji to wallahi tallahi idan baka daina bibiyan ƙanwata ba ba kai kaɗai ba gaba ɗaya zuriyar ku sai na sa an ɗaure ku wallahi sha sha sha kai ma dai ka san ni suna na laure ban canja ba ba na gudun abun kunya kai ni kunya ga abun kunya gaba na bashi ba baya ba dan haka ka shiga taitayinka ka raba hanya da ƙanwata matar aure ce to wallahi gara ka ɗauki darasin nan tun daga yanzu sha sha sha baka sani bane da ni kake zance ke kuma wato shi kika zo kika laɓe a nan kina waya da wani ƙato ko kin manta cewa da igiyan auren wani har guda uku a kanki ko za ki wuce mu tafi ne ko Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatments HIV, ulcer and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. <clears throat> Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar olsa. Duk ƙarfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin layi. Cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka. A cikin garin Kano muna zuro daidai gidan zu. A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza. A birnin Lagos muna nan a Alabarago daidai PPL. A cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. a cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. al'ummar cote d'ivoire hmm. muna na abidjan sa'an nan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kike son ki faɗa min haka amma na yi na yi ta biyo ni ƙarya kike abu ne wanda yake bukatan sirri yanzu inda kanwa ka ce ko wata uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babban bakan ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba yariya nan tana gidan nan kuma insha Allah mu za mata auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K Production suke gabatar muku da wannan katon shirin ɗaukaka ta zango na ɗaya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi gombe suna tare da wannan rinyar maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu dukkanin mu ai mun zama ɗaya ta yaya an kwanta da hankalina to dadi ban ga zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman ƴata da kai daga kaduna ni magana da ku ga yarinyar an ganta test din nan ya zo ƙarshe don mun kama wannan yaron auzu ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba in kina son haƙurin lallai dole sai kin gyara wannan ki ma fashe ma ki bi abin da yafi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari na shiga da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi ɗaukaka ta zango na ɗaya tunda ba iya nan ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa irin wannan shi yake reflecting akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta za su iya gane musu wannan damar zamu batta ta wuce executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya co-producer mazaje kiru continuity yusuf bena assistant director hassan jain story and directed by kb shogaida ɗaukaka tun da na zo garin nan kai da mami kaɗi kuke ɗawainiya da lafiya kika shigo haka me ya faru good news na ka miki an samu location din yarinyar na ta wace yarinyar zainab alhamdulillah ɗaukaka ta zango na ɗaya sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan da kaɗai wannan shirin zai fara zo muku cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramul kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min tramul in za ka yanda musa ka yanda musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda zaki ce ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi yana jin komai kare nake lallaɓai kare nake Ha, wannan nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu zauna zo mu zauna zo mu zauna za haba zakiya wai yaushe zaki dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi ango ango to kai kai ka ganka wa kalle kaman da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman kasu ya ba yar mun ga gida fa jiya ba ni ba haka wai ban ma sha komai ba kadan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi ko arziki na Allah ne ba na kowa ba ina jin wata rana ba kai ne ba mm, ba kai ne ba don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin da kake zai rinka zuwa muku a dukkan ranar talata da misalin karfe 7 na dare a akan Rariya TV YouTube channel Kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba sha sha sha baka sani bane da ni kake zance. ke kuma wato shi ne kika zo kika laɓe a nan kina waya da wani ƙato ko kin manta cewa da igiyan auren wani har guda uku a kanki ko za ki wuce mu tafi ne ko Kai kuma me haka? Kana wayan tafiya tsumi tsumi sai ka ce wanda ƙwai ya fashewa a ciki. Ana yau za a kawo maka amarya kana wurin jan jiki sai ka ce mara lafiya. Ƙanwar ta wace baka so ko menene? Ai in dai da gaske kake kana so da dole zaka so abun da na zaɓin maka. To me don na aura maka ƙanwata yarinya budurwa kyakkyawa wanke hannu ka taɓa. Redmate ce kake ganin ta nan ba second hand ba. Daga buhu sai tukunya shinkafan gwamnati. Don haka na zo ne na faɗa maka an jima za mu kawo maka matarka don haka ka jawo matarka kunne. Ta shiga hankalinta. Hawainiyanta ta kiyaye ramana in ba haka ba da ni da ita za mu sa kafan wando ɗaya kuma wallahi idan muka saka kafan wando ɗaya da ita wallahi ba za ta ji daɗi ba don na ga da muka zo jere tana mana wani irin kallon tara sora kwata ko hadarin kaji to wallahi ne ta kiyaye ramana don ni nan da kake gani laure ba kan warlasa ce. kowa ya sanni a cikin garin nan ɗaura ni. don in dai hau ne ba tsoronsa nake ba ni taron aradu nake ta tsakarka don ni ba abin da ya dame ni ban ki taɓare ba kuma ban ki mu hau sama da kowace shegiya mu faɗu ba don ni nan ban ki barin yi mutunci ba a uwar watsi don bana tsoron kowa duk faɗin garin nan Shaƙiya mandiya 'yar mamman. shakka. Lalle, da kyau, ni ce da kaina nan ba ɗan saƙo ba. Ƙwarai, na gani, ke ce da kanki ba sako ba. To sai aka yaya. Au, kin wanko ƙafa ne, ƙafa da ƙafa kika zo, kika same shi har gida, ki masa gargaɗi ko yaya. Adamu, ƙanwata ce, an jima kaɗan masu kawo amarya za su kawo ta gidan nan. Don haka, ka kiyaye. sannan ka jawo matarka kunne don wallahi in ba haka ba. In ba haka ba sai me? Na ce in ba haka ba sai me? <laughs> da ko za ki ga me zai faru. Karyar banza karyar hobi. Yau wani dare ne je mage bai gani ba. Ya isa haka ba. Kai dan larfen baki. Hmm. To bari ki ji. Idan ma baki sani ba, ni ke rike da wannan gidan. bar ganinsa haka sunansa ne mai gida amma ni ke faɗa a ji a cikin gidan nan saboda haka da ni za ki zo ki kamun kafa idan har kina son ƙanwarki ta zauna a cikin gidan nan da mutunci da daraja kuma bari ki ji in gaya miki dan igiyar auren ƙanwarki a hannuna yake dan in na ga dama sai in sake ta tun kafin ta shigo gidan dan ina sane na batta ta zo ta zauna ba dai zama aure bane. ta zo ga waje na. Ai ni ba na gudun kishiya, ko mata uku ne ya je ya auro su ga waje na. Wallahi ko a gefen na, Ba dai kishiya ba ne? Ta zo ta zauna, ai ba a kaina dai za ta zauna ba ko? Ga waje nan, ta zo ta zauna menene a ciki? Kaina ne farau? Baraka, don Allah don annabi ki haƙuri. ki daina kukan nan magana fa aure akai magana mutuwa ba ba daidai bane ki zana ki ta kuka ki kaddara ki sa a ranki cewa wannan ita ce kaddara ki amma kuka ba taki bace addu'a ce ta kamace ki ai ni kawai abin da zan gaya miki shine shawara zan baki idan Allah ya sa an kai ki ɗakin ki to ki bi mijinki sau da ƙafa yi na yi bari na bari ba aibu bane kar ki yadda ki biyo kawaye wanda za su zo ta tunzura ki su ziga ki su haɗa ki rigima da mijinki sai su zo su kore ki su shiga to wannan shawara ce saboda haka duk abin da mijinki yake so ki kokari ki yi abin da baya so ki bar shi saboda kake manta fa kin ga dai ko a addinin musulunci annabi fa cewa yi sallallahu alaihi wasallam sitirin mace kwaya biyu ce kacal daga ɗakin mijinta sai kabarinta to ki kokari ki kokari wa'annan suturun guda biyu ki na ki cimma burin ki kansu <laughs> Ya wallahi ba na son shi har cikin zuciyata. Na sani barka wannan maimai kike abin da na sani kike da gaya na san ba kya son shi amma ya zamu yi haka Allah ya riga kaddara. Kin ga abin da nake so da ki ki je ki biyayya idan har Allah ya sa Allah kiyaye ba fata nake ba Allah kiyaye ba na fata amma idan har aka samu matsala kika ga yana musguna miki ko kuma a'a wannan ba mijin aure bane to ki zo ki gaya mini duk hanyar da za mu bi a kashe auren za mu bi a kashe auren ni a ciki wani auren to ba dai wannan ba Ka gama hure mata kunne amma zama daram a gidan Adamu ofisa dun ban ga wani dan banzan da ya isa ya je kashe wannan auren ya fito da ita ba yauwa ta shige shi kenan kaban kabari yarinya idan zaki haƙura ki zubar da makaman yaƙi ki sadu da ki rungumi gidan aurenki ki zauna lafiya da mijinki don wallahi zai fi miki yauwa domin kuwa zama gidan Adam ofisa ba fashi wallahi. Amma dai laure? Amma me? Amma me? Ha? Kai baka san me yasa na aura mata shi ba? Dan sanda ne fa. Dan sandan ma na ta. Dan albashin sannan idan ya je zai dinga rabawa yana ba mu ba. Ha'a. Kai, in ma ba zai ba mu albashinsa ba, dole sai ya nemo bashi ya ba mu tunda da yanzu kan kanwata yake aura. Mun zama ɗaya. Amma da duk da haka, duk da haka laure magana ta gaskiya bai dace ba. ai ba don ya dace ko kar ya dace da aura mata shi ba. Don haka ka aje batun dacewarka a can. Yarinya ce na riga na aurar da ita, na ga wanda ya dace da ita kuma na aura mata don haka ka mata fatan alkhairi. Ba wai ka ajiye ta nan kana hure mata kunne ba. Ba shikenan, shikenan. Baraka, ina miki fatan alkhairi. Allah ya bada sa'ad tafiya, Allah ya bada zaman lafiya. Shikenan? Shikenan ko? To, baraka ki hakuri. In Allah ya yarda ni ma na samu lokaci zan ringa zuwa jifa jifa har da naki muna gaisawa. kace ka ce kai ba za ka dinga zagayawa kana karɓa, ko zan dinga zuwa jifa-jifa. Ke kuma shashasha na zaba miki wanda ya dace da ke kin je kina biya ma yaro karamin yaro ma, ke kin yi fishi shi ma ya fishi. In babba ne, in kika yi fishi sai ya lallaɓa ki ya san ke yarinya ce. Sai ya dinga baki Aljuhun nan ya dinga tashi kenan. Ai ni ya wada ne ma gaba ɗaya bani mamaki. Me ba ko kawai ya fito a fili ya gaya min shi ba abin da ke cikin ransa, amma ya tsaya da cewa zai dinga zuwa jifa-jifa. sai ka ce ban san komai ba na fa san ka tuntuni ki duba Allah laure ki gyara hali da ɗabi'a laure laure laure laure wa alaikum salam da sanyin safiyar nan me ya kawo gidana kamar ya me kawo gidana magana muka saba na ga kaman kokarin fita kike yanzu da sassafe na ina zaki je karata ka kai aka ce na wani abu wata ƙara ki da aka kai ki dai nemi mu zauna magana ce za mu yi ta mai muhimmanci shi yasa a ku ji ni gidan baraka zan je ba zan dade ba zan da yanzu kai wai dan Allah dan annabi wannan wani irin rayuwa ne saboda Allah da annabi daga auren kanwar ki sai ki kama hanya ki ce zaki je ta karɓo kazar amanci wannan bai dace ba yanzu dai abin da nake so da ke mu nemi gu mu zauna mu yi magana da ta kawo mu in mun gama sai ki tafi ni abun kunya gidan kanwar tawa uwa ɗaya uba ɗaya Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Ina? Hakun karaso? Ya wale. Hakun karaso kenan? Abun karaso. Bintu, sai ai abun da ya kamata. Zuwa gidan ta wani abun kunya, ka ji fa abun da inda take faɗa. To ban da abun kunya za ki ce za ki je gidan kanwar ki karɓo kaza amarci. Saboda haka ki nemi ko ki zauna mu gama maganar da zamu sannan sai ki je inda za ki je. A gaskiya ni yanzu sauran nake ku jira ne. Kishiyar ta yara gare ta dewa sai su cinye kafin nan idan ku ja yanzu nan zan dawo. Baya idan har ba za ki tsaya ki saurari abin da ya kawo ni ba. to yanzu bari in faɗa miki zan sauke nauyin da aka ɗora min a kaina ubangidan yawala da yake nan shi ne jiya ya yi magana cewa yawala ya tafi yola ya je ya riƙe masa ayyukansa na can shi ne yanzu muka zo mu miki wannan bayani za su tafi da shi da bintu saboda haka yanzu za su tafi in ma ba za ki saurare ni ba ga abin da ya kawo ki je ki tafi yola yola da bintu mm. har tsawon wani lokaci wata shida ne ko <laughs> daga nan kuma sai a dawo a canji amma ba ku ne na min hankali lalle ma inna ina uwar gida ran gida ba tafi da ni wata shida ba za tafi da wata bintu bintu banza bintun wofi to ban da abin ki bada kafa kafar ki bace sai ki zauna ki kula da ita wa zai kula da ita kika tafi wai laure idan kika tafi fi sabilillahi baraka tana amarya wa zai kula da ita ai ya kamata kawaki ce fa kina kawaki ai ya kamata ki zauna ki kula da ita ki lissafi mana ki gani shi yasa aka ce a bakki anan ai ba amarya ba Allah sa na kuda take wallahi ko na kuda take sai na tafi yola ta jira ni idan na dawo mai yi wankan jego amma wallahi kafan miji na kafa na tare za mu tafi yola tab bintun banza saboda za a tafi yola shi sa ba ki kula da kanwanki ba da kuma kin ce za ki tafi <laughs> wallahi kafa ta kafan shi ita bintun ta jira in na je na dawo ta shirin sai ta je Bismillah. Wai me wannan yare take har yanzu bata tashi ba? To, kenan har yanzu bacci suke. Waye? Ban sani ba. Wai ke ba za ki fito ki ɗora mana girki ba ne? Ya lafiya? Ban sani ba. Ah, marka? Lafiya? Ban sani ba. Wannan haka ne Aliyusura sabunta rabo. Da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka. amma hanya mafi sauki ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun saukin cututtuka idan al'umma suna yin ta a dokta abun da muna so mu kara sani a kai maganin cuta nan ana magana da hiv to shine muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganin ta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar ki daya da izinin Allah shi ya ma cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karbar maganin idan sun warke ne su zo su ciko raguwar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi in ta ce To dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi. E to gaskiya shi sanyi sunansa ne daya. Illolinsa suna da matukar yawa a jikin ɗan adam. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na gwiwar joint akwai kuma sanyin gloria. Wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata. Yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure. Ba mu samu haihuwa ba. to gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin ɗan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri na muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin ɗan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma su ma san cewa shine ba shi ke haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kaima da dama da dama am dakta na ji labari aka ci yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka za iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za iya samun mu cikin garin Maiduguri za iya samun mu cikin Sokoto za iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis mana alfahari da ku al'umma muna alhisira nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani wannan haka ne alhisira sabon rabo to ciki ne da ni la ila ciki mu je tare da Allah ba mu ba mu na ga iya caje maka riga. Dan jin mai. Wallahi kuɗi na ɗebe mu. Ai ko wallahi na je gidansu. Wallahi ko wanke ba zan ba haka da Yanzu dan Jummai ya rasa me zai yi? Sai kuɗin kai idi mu kawo ka je ka gama bara ya kwace maka kuɗin ka gaba ɗaya. Sai ki biya ni kuɗi na. Sai za ki ban kuɗin nan idan ya zo shi kuma sai ya ki karɓa abunsa. Ya kike cewa ba ni da zuciya ba ni da sana'a kuma na samu sana'a ki ce in kawo ki tuwo saboda ni ban san me nake ba. Rurun uwaka. dan jummai ne ya ci kuɗin ka ni ba ka bani kuɗi ba kuma sannan ni ba kawo ba mahaifiyar ka bace ba ah. yanzu za ka zo ka yi wa mahaifiyar ka kwan anya ka tare da ka ce ba za ta wuce ba wallahi ku a sosai ma ku akan kin ga da bashi da cinikayya tsakanin mutum da uwarsa don haka babu wani mutunci da kike da hiri a na. To, Allah ya dare gari ya waye dan jummai. Ka fito kana tsotsan hannun naka ko za ka fita. To kan ka kuskura ka fita ka ɗauko min magana. Saboda na gaji da ƙara ƙara na kamun min ka a gidan nan. Ƙarar nan yayi yawa. Wancan ta ce kai mata kaza, wannan ya ce ya kai mishi kaza. Na gaji. Da wannan kakatun ma da addu'a kike mun yafi mun wannan abu. na ce daman baba za ka bamu mu yi aure ni da shi ba za ki aure shi ba ki cire rai ma na tsane shi ma ni ba ni da buri da addu'ar da ta wuce kawai ya mutu wallahi ya ubran baka bani sakon nan ba Allah ba ni ba kai dan Allah da awon gidanki zan je ki taimaka min da aran kuɗi inna ta ce ba lafiya wallahi zan kai ta asibiti to ba haka na zo yi ba ka ga kaya ne na je na siyo kuɗi na ba na bayarwa ne. yawwa ko kai ba to kenan yanzu je ka zan zo mu tafi mu tafi ka je ina kika ce gidanmu gidanku ne gidanku gidanmu ne gidanku ne amma kuma ya za a yi ka ni gida ka je zan zo dandali in same ka ke kuma a gidan naku haka a koya miki garin Allah ta'ala ya waye ke kina ciki kin yi shekeke. ba za ki fito ki dora mana abin da za mu ci ba ne har rana tana kokarin yi to maza ki je ki hura wuta ki ɗora ma ƴaƴana abin da za su karya dan ba mu saba kai wa haka ba mu karya ba kina ji na ki je maza ga itace nan ki ɗauka ki je ki hura wuta ki ɗora mana abinci rana tana yi ya ƙuri'an ki na tashi ne na ɗan ƙara kwanciya sai bacci ya sace ni dakata ba shi na tambaye ki ba maza ki ɗau itace gashi nan ki je ki hura wuta ki ɗora abin da za mu ci gashi nan rana tana ƙoƙarin yi kuma ki gama ga wanke-wanke nan da shara yana jiran ki. ce kuma haba marka. Ba da gas za ta yi amfani ba? Amarya ce fa. Gas? Eh. To da kenan. Tun yaushe aka daina yayin gas? Ai an daina amfani da gas. Amma ai amarya ce ita. Ko ki haka aka miki lokacin da kika zo? To ba za ta yi amfani da gas ba. Ita ce za ta hura. Ko ni zan miki girkin? To maza ki je ki maza maza ki je ki dora mana girki rana tana kokarin yi. Ki gama kuma ki mana na rana. Karbi. Karbi na ce. Maza ki je ki hura mana wuta ki dora girki. Kuma duk ki gama akwai wankin yara yana ki, Duk sai kin yi su. ha ba marka yanzu kina nufin wannan abin da yake baiwa Allah ne kin yi daidai kenan duk wannan aikin da yake magana ita kadai za ta yi shi da da ita da wa za ta yi ni zan mata amma dai da ka ba hmm. amma ba oh. na fa gaya maka ni fa ba tsoron kishiya nake ba kuma me amfanin kishiya in ma baka huta ba ai in aka maka kishiya amfaninta kenan te maka bauta te wai 'ya'yanka baka sani ba ne a wani littafin Ni kake ma ni kake tambaya? To in zaka taya ta ne ka je ga wuri na amma wallahi aiki ba fashi a gidan nan sai tayi. Amma dai aiki shi ba da bai. dole ka mun aiki wallahi. Tsin kira da daga gidan nan wallahi. Dole ka mun aiki kuma kai wa yaya. Na faɗa maka kenan. Sai in zaka taya ta aiki kuma sai ka zo ka taya ta ga kiji ba ni. Ba ni guri. Ha ha. Ki a baki mata hankali mana. An ja mata hankali. ko kun ci itacen ma baki iya ba sannan kin ji ko wai dan Allah dan annabi wai ya kike haka ne abin da ka ji na faɗa abin da nake nufi kenan bayan da za a yi in bari a tafi yola da wuta bani ba kafar ka kafa ta wallahi to amma dakata to shi kenan tunda ta ce da ita za a tafi a yi haƙuri ka tafi da ita yanzu idan ka tafi da ita shi kenan to amma inna amma me ni ce fa uwar gida ya za a tafi da wata ba da ba to shi kenan tunda ta faɗa haka ka kyale ta a tafi da ita bintu abinda nake so da ke ki yi hakuri ya tafi da ita in ya so bayan wani lokaci ke kuma a tafi da ke kin ji ko to yanzu abinda nake so da ke to yanzu saboda haka sai ki shiga ki je ki shirya ki fito amma ki je gun baraka ki mata sallama ki ce mata za ku tafi yanzu na ki zo ki haɗa kayan ki ku je ku tafi a na sanar da ita a waya salon in tafi kuma na furce ni ku ɗauki jaka ku tafi da da bintu ba da ni ba a ina wallahi san bai zai yiwu ba sa kafa na laure to ke yanzu kin ya dace a ce misali baraka tana kanwaki kawai ta ji an ce ba magari ai ya kamata ki je ki samu ki gaya mata saboda sama magari ko shine ta inna wallahi da ni za a tafi mai sallamar a waya dun dai ni dai yanzu ka ko a yanzu haka na shirya daga nan sai na tafi kawai jaka kawai ina jin ki ne na so ki bari a mata yadda dabara mata yan dabaru kawai da jibi ba ma gari to ai ni ban wai ai dai komai gaskiya ka san gaskiya ta fi mintu da Allah ki ya ba haka na so ba wallahi wallahi wallahi ba to to shikenan kai ina wallahi da sake in aje abu a inda na aje yanzu in taibiɗa shi kuma ban gansa ba ko ina na duba a cikin ɗakin nan ko sama ko ƙasa ban ga takardun gidana ba kai ina bari in kira iliya bari in kira iliya a kashe matsalar ma matsiyacin ya sai da wayar shi kai wani irin bala'i ne yake nema ya same ni ni lami kai ƙarya ne wallahi bari in kira laure takaddun nan ina zargin iliya ya ɗauka ya tai ya kai wa laure ba zai yiwu ba haba <laughs> to ha laure lafiya na ganki da kaya niki niki haka suka ce mai gudun hijira ina ruwanka ina ruwanka da ni Kana da alaka da ni ne? A'a, ya ina ruwa na? daga tambaya sai cibi ya zama kari Kai, ka kiyaye ni. Ba na son gulma da shishigi. Ba haka wani ke nufi ba. Ai na sha gidan bara. Koma da zama. Saboda ka mai da ni wakaciya? Kallon wakaciya kake min da zan tashi inda ta kai nan kuma gidan baraka da zama dan tayi aure? Ke da na san ki ciki da bai. Ke fa abun kunya gaba kika bashi ba baya ba. Dan kin koma gidan baraka da zama wani abu kankani kin yi abin da yafi wannan na san ki fa. Ha ha ha. ke falaure kwaɗayi gare ki duk inda za ki lasha ki tiki sha kin fi kauri a nan musamman ki ga waje mai ɗan danshi danshi kwanan ma ki iya zama. Aw, haka ba za ka ce? Tas, <laughs> ina ruwa na wani miya dage dage, wa yi na. <laughs> Laure, ya ina magana kin yi shiru kin tsuke baki. Ni fa ina so in je gidan Baraka ziyara. Kin ga ita ƴar uwata ce ke kuma ƙawata ce. Yawwa. Kai din a haka kana kato ka je gidan ƙanwata a tir wallahi mu haɗa zuriya da kai kana namiji ka kuma mace kana magana sai ka ce mace Allah sauwaka kuma wallahi ka kusura ka je gidan ƙanwata sai na fasa kanka da faɗa da tabarya. Ni kike cewa ƙato. Hello? ke ni tsaya. Wawan takardu kike magana ne ke? Ai to shi kenan. Ina gida ki zo, ba takardu ba, ni na ɗauka ki zo ki karɓa. Allah ya isa wallahi tsakanina da ku, ma kira majalina kawai. Na kuwa da Allah yau za mu je. Kan ko? Masha Allah, Masha Allah. Yola, yola, yola. Yola, yola. Yola, yola, yola. Yawa, assalamu alaikum. Yawa, barka dai Barka dai. Yawa. Allah ya sa, Allah ya sa. Allah ya sa. Barka ku dai Ami, ami, rabbi Ami, rabbi kin san addu'ar da ake tsaya lafiya eh. sai Allah tsare kuma dai sai Allah tsare Yola, yola, eh, yola, Yola. Yola. Yola. Yola. Yola. yola yola Yola. Yola. Yola. yola yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola yola yola, yola, ce motar yola, eh, ita ce ita ce a'a yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, ka yola, yi yola, za yola, an yola, a nan ba yola, abin nan yola, yola, yola, yola, yola, na abin yola, yola, yola, yola, yola, yola, Aa ah, ba shi ya shi oh, kawai ya ne kawai yawa da Allah da yawa yola hora wurin mutum biyu yola adama yola akan motar nan amma za a binna yola yola alhaji yola mutum biyu mutum biyu shiga mota mai kane kane kuma ga kaya ba balo da kaya ba kamata ya su zo su rufe buɗin nan su sa kayan mutane mu ɗauki hanya tafiya adama hawa ba nan kusa bace mutum za mu je wallahi ni a duniya ba na tafiyar dare ka je kana dare kana kana tare da biya kan hanya ka yi cikin daji da kana ciniki tafiya ba kusa ba bawan Allah kallo ake da Allah dan dago na kallani lore wajen Allah mai haka ne ki kanna kanki mana kallo ne fa kallo ne fa ya wale kai jama'a kaga da Allah dan karkato da kyau ni ma na kalla a ba da Allah wai me haka ne kai kana ka min rashin kunya na fi ka hawo wallahi sai da muka hauka mai sigari kai din ko akwai abin da za ka yi ka dawo dan Allah kalla malam dalla yi hakuri kai miji ne matar aure ce da Allah ka yi mata kaji ko yawa na gode, eh da Allah ku hakuri ba da Allah ku yi Allah hakuri wannan irin rashin imani ne tun da na shigo mota nan ƙarshen buredi ke ta dokan hanci na amma ko ta yi babu ba ki bin bismillah ba ina makwataka da kai a cikin mota baiwar Allah me haka kai kai a haula ko shi ake baiwa Allah baki da hankali ne baiwa Allah akan wanda dalilin ina cin buredi na za ka zo ta sa hannu ki dauka mun to me zaki Oke me zan yi? Me zaki? Ni ko nake da abin da zan yi tunda ba ke kika sai mun ba. ko shi san ba na ba zan ba sai biya ni na ba zan ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana shine Alhaji Salisu magaji dan magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka baka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gaban ka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami ko ka dinga ganin farin yana fita a gaban ka ko ka dinga jin kaikayi bayan ka yi wanka baya da haka ina kira ga mutanen da spam din su ya sinke ya ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Baya da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune in za ka tashi sai ka dafa wani abu ko mutanen da suka samu matsala na barin jiki jikinsu baya aiki kwata-kwata ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta ciwon asima hawan jini da sikila Ba da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko wanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar su tana yin yaushi ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska ko yadda kasuwancinsu ya tabarbare wannan cibiya ta yi bincike ta zaƙulo babban malami wanda ya kware kan ɓangare na sihiri ba haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye dattin sigari ya danƙare musu a ƙirji shi ma akwai magani da muke bayarwa ko matan da suke neman aure auren bai samu ba ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki za su dinga jin bakin su yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartan Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa gudu, kusa da sakatariya a jihar kaduna za ku same mu a samunaka cikin samunaka city plaza kusa da gidan alhaji ahmadu zaki a jihar lagos za ku same mu a aja general a jihar sokoto za ku same mu a angorogu dab da gidan Sheikh Abubakar Jibril. Mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Ribado Square. Mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri. Ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a Tirabulis. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Wuse daidai OT Cafe. Sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a faɗin duniya. A duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji. Amma abin ya ci tura duk 'ya'yanta 'ya'ya mata ne. Mun zo ne miji ko akwai yadda za a yi a juya 'ya mutum nan ta koma ɗa namiji? <laughs> da Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau na ga hannun shi yana haba hajiya kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike dashi shi idan na haka mana hajiya ai sai mutane suka ko ba su iya dauka dan bane ni da na reni isiya na reni wannan yaran sannan kuma ki zo ki nemi wannan magana ki ga ba zan koya musu yadda ake daukan yaro ba a rinka daukan yaro wani sakakan suna nema su ka da shi ya ba mata da shi wai ai na ga hannunta na an san shi eh. yasa ba gara ma ita din ba tana da abin da za a kalla ko da ba a so da wacce kuma ko yunkurin amai bata taba yi ba balle ta kwakwaran nishi namiji ta samu ya aka ta samu namiji sanin me za a haifa ba hurumi ne namu ba hurumi ne na ubangiji amma na ga ba binta kadai ce ta haihu ba akwai matan bawan Allah nan ita ba haihuwa ta ba eh haihuwa ta me ta samu mace ta haifa bacin kai akwai wanda ya san cewa ga abin da suka haifa zan sa masa sunan mahaifina Zai rinka kiransa da khalifa khalifa ɗaya ne an riga an haife shi kenan sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko haƙuri Allah na tare da masu haƙuri kuma Allah da ba mu hanifa insha Allah zai ba mu wasu damuna damuna faɗi saƙonka rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun duba nan me ka gani ai wuta nake gani a idansa gambo mai gida dan isi gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu Allah ya ba mu jinkiri mai amfani.